To Madalla, muna godiya kwarai da gaske da ka bamu wannan dama mu tattauna da kai. Akwai batun sabbin jami'o'i masu zaman kansu kusan 200 da suka shigar da bukatar a basu izini a Najeriya. A daidai wannan lokacin da kasar ke da jami'a kusan 153 masu zaman kansu da kuma na gwamnati da ake ganin ma suna bukatar gyara. Shin me kake gani akan wannan batu da kuma bukata na wannan sabbin jami'o'i? Magana ta gaskiya idan gwamnati ba ta sa ido ba shi karatun jami'a ba da yake da karatu irin na firamare ko sakandare ba. dukkan matsayin da mutum ya taka a rayuwarsa ta duniya to karatu da a jami'a shi zai nuna inda ya dosa a rayuwarsa to idan gwamnati ta bari tsarin karatun jami'a ya lalace kamar yadda muke ganin tsari na firamare da sanda ya lalace to wannan zai sa harka ilimi gaba ɗaya ta a lalace a najeriya so wannan gaskiya ina ga magana ce babba ya kamata a sa ido a tabbatar cewar ba kowa ne za a ba izinin ya kafa jami'a ba to amma abin da kai ci kamar yadda ka san halin mu na yan Najeriya na kowa so yake sai ya samu kuɗi ta kowane fanni har kai ilimin jami'an ma shi ma an zira masa ido ta zama wata hanya ta neman kuɗi hmm. to shi yasa ke suna so su kafa jami'a hmm. musamman a kudancin kasar nan. Ita hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa tana cewa ta karbi waɗannan takardu ne la'akari da cewa adadin ɗaliban da a kowace shekara ake samu da suke buƙatar shiga jami'a kamar jami'o'in ke ƙasan biyar ɗaukan su. To wallahi ba hujja bane domin da da kai ilimi mai inganci da kai ilimi don kawai ka ba yara sun yawa wanne za mu zaɓa. Ya kamata tsarin ilimin da ake yi a yanzu ke kin san cewar yana da nakasu kwarai da gaske. da yanzu suke kasa da masu zaman kansu da na gwamnati a ga wani irin tsari za a inganta su su dinga ba da ilimi yanda ya kamata yanda wasu mutane daga wajen Najeriya za ka ga suna sha'awar zo Najeriya su yi karatu amma a cikin jami'o'in da muke da su a Najeriya wani dan wace kasa ne daga waje yanzu ko Afirka nan tamu suke sha'awa su zo Najeriya su yi karatu a mu har gobe ilimin bai inganta yadda ake so a yi shi ba To wasu tsare-tsare ko matakai kake gani ya kamata hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya ta ɗauka domin inganta tsarin karatu? An taɓa kawo wani tsari a baya na yin model jami'o'i wato na gwaji da za a nuna. A tsara musu na karatu da zamani a fito da kayan aiki na zamani da ake a ɗaukar musu malaman isassu a musu horo da ya kamata. Idan aka aka aka samu ta gwaji a sa musu infrastructure abin da kai ne makaranta a zo dukkanin gaba titunan masu kyau a cikin makaranta ba kayan aiki su kansu kuma malaman ba a biyan su albashin da ya kamata so aikin ana yin shi da rabi da rabi suna aiki a wannan jami'a raba kai suna aiki a wata jami'a idan muka sake komawa baya kayi maganin cewa yawancin waɗannan jami'o'i da suke nema a basu takarda su mai da abin kamar sana'a suna yi ne domin samun kuɗi menene kake ganin matakin da ya kamata a ci an ɗauka domin kawar da irin waɗannan abubuwa babban magana shine an sa ka'idoji da wanda ba ma iya cika ba so ba ma a baka ba tun farko in hukumar jami'o'i ta ka'idodin da ya kamata to shine to amma matsalar kasan tsarin 'yan najeriya akwai wanda ko yadda za su shiga su fita wani ta alfarma za a zagayo a tabbatar cewa alasunan da nake nema a bamu din. Rashawa ya shiga batun kenan? Hanya za su fita hanya rashin gaskiya ta corruption ko cin hanci ne mu bayar dan a tabbatar an bamu lafin. wannan abubuwa su suke faruwa kuma idan karatun jami'a zai koma irin wannan to gaskiya muna cikin matsala kamar yadda karatun secondary school da na primary suka lalace abin takaici in aka ci gaba irin wannan karatun jami'a ma zai zo lalace. To Madalla Profesa muna godiya kwarai da gaske da ka bamu wannan dama muka tattauna. To ni ne ma na gode kwarai.